janar sani abacha shine shugaban mulkin sojin najeriya da ya yi kaurin suna kan mulkin kama karya keta haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa ko da yake ya samar da ayyukan ci gaban al'umma musamman bangaren kiwon lafiya da ilimi da kuma kyautata sufuri al'ummar najeriya sun fara sanin sa ne kan gwanin cewarsa wurin juyin mulki domin duk wani juyin mulki da ya nasara a tarihin najeriya da sani abacha a cikinsa ya mulki najeriya tsawon shekaru biyar kafin ya rasu a lokacin da yake shirin rikidewa daga soja zuwa farar hula a zamaninsa duk wanda ya ja da shi ya ɗanɗana kudarsa tun daga 'yan gwagwarmaya na cikin gida zuwa ga ƙasashen turawan yamma sau biyu yana ɗaure manyan hafsoshin soji bisa yunkurin yi masa juyin mulki bayan rasuwarsa gwamnatocin da suka gaje shi sun yi nasarar kwato fiye da dala amurka biliyan uku waɗanda ya ɓoye wannan dai shine na goma cikin jerin tarihin shugabannin kasar najeriya da muke kawo muku daga nan tashar youtube ta aminiya trust kuna iya duba bidiyoyin da muka sa a baya domin kallon tarihin shugabannin da suka rigaye a bacci mulkin najeriya domin ci gaba da samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sa sai ku danna subscribe da kuma alamar kararrawa da ke ƙasa. An haifi Muhammadu Sani a ranar 20 ga Satumban 1943 a sabon garin Kano. mahaifinsa alhaji abacha maiduguri hamshakin ɗan kasuwa ne ɗan ƙabilar kanuri ya zauna a sabon gari kafin rikicin 1953 ya sa ya koma fage sani abacha ya yi makarantar firamare da ke gidan makama a birnin kano kafin ya shiga government college kano a shekarar 1957 a wannan makaranta wacce yanzu ake kira rumfa college ya zama ɗalibi na farko a tarihin kano da ake kai shi makaranta a cikin mota Har ta kai an tashi daga karatu direbansa zai jira shi sai ya gama wasan ƙwallon ƙafa. a wancan zamani sani abacha ya yi suna tsakanin 'yan birnin kano saboda soyayyarsa da budurwarsa maryam jidda da ke makarantar sakandare ta ggc dala har ta kai ma ana yi masa lakabi da m ita kuma ana kiranta s sai dai da ya shiga aikin soji sai mahaifinta ya aurar da ita ga ministan ayyuka na jihar arewa sarkin maska alhaji shehu duk da haka dai daga baya ya yi nasarar aurenta a shekarar 1965 da suka rayu tare har ƙarshen rayuwarsa a shekarar 1962 ya shiga aikin soji inda ya fara karɓar horo a kwalejin horar da soji da ke kaduna tare da amininsa janar ibrahim badamasi babangida a 1963 ya tafi mons defense cadet college da ke aldershot a ingila inda ya da matsayin sakar laftana a shekarar 1966 ya zama cikakken laftana kuma a shekarar ne aka yi juyin mulkin farko a najeriya wanda bai nasara ba Laftana Sani Abacha yana daga cikin matasan hafsoshin da suka fara kitsa juyin mulkin ɗaukar fansa na watan Yulin 1966. Amma bayan da sikanar Murtala Muhammad suka fara nasu juyin mulkin sai suka shigar da su Abacha a ciki. Bayan da juyin mulki ya nasara sai aka naɗa kanar Yakubu Gawan shugaban mulkin sojin Najeriya. Sai dai gwamnan jihar Gabas Chukwuemeka Odumegu Ojukwu ya ki amincewa da mulkin Gawan har ma ya sanar da ficewar yankinsa daga Najeriya. Laftana Sani Abacha ya taka rawa a yakin basasa da ya biyo bayan kafa kasar Biafra daga 1967 zuwa 1970. Bajinta da ya nuna a filin daga ta sa aka daga likafarsa zuwa kyaftin 1967 da kuma manjo 1969. Bayan kammala yaƙi sai ya koma Ingila a shekarar 1971 inda ya samu horo a makarantar horar da sojin ƙasa da ke Warminster a Ingila. A shekarar 1975 ya zama kwamandan rundunar sojin ƙasa ta biyu ta Najeriya. A shekarar ne kuma ya shiga cikin hafsoshin sojin da suka yi wa janar gawan juyin mulki suka ɗora Birgediya Murtala Ramat Muhammad. A 1976 ya je kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji. A shekarar 1981 shugaban ƙasa na mulkin farar hula Alhaji Shehu Shagari ya ɗaga likafinsa zuwa Birgediya. A shekarar 1981 ne kuma ya tura Birgediya Sani Abacha zuwa cibiyar nazarin manufofin ƙasa da ke Kuru Jos. A nan ne ma ya sami lambar girma ta MNI. Duk wannan abin da ake yi al'ummar Najeriya ba san da zaman Birgediya Sani Abacha ba. sai a disamban 1983 lokacin da aka ji muryarsa a rediyo yana sanar da hamɓarar da gwamnatin shagari bayan da manjo janar buhari ya ɗare kujerar mulki sakamakon juyin mulkin sai naɗa sani abacha ya zama babban kwamanda wato goc na rundunar ta biyu da ke ibadan haka kuma ya naɗa shi wakili a majalisar koli ta mulkin sojin najeriya a shekarar 1984 sani abacha ya zama manjo janar kuma lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin manjo janar buhari da manjo janar babangida sani abacha shi ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da buhari ya ɗora babangida a shekarar 1985 janar babangida ya naɗa janar abacha babban hafsan sojin ƙasa na najeriya kuma wakili a majalisar mulki ta sojin najeriya a shekarar 1987 sai ya ɗaga likafarsa zuwa laftanar janar sannan 1989 ya zama babban hafsan rundunonin sojin najeriya a shekarar 1990 kuma sani abacha ya zama ministan tsaro kuma cikakken janar a rundunar sojin najeriya a tarihin sojin najeriya da janar sani abacha shine ya fara zama cikakken janar mai tauraro hudu ba tare da ya taba tsallake wani mataki na aikin soji ba a zamanin mulkin Babangida, janar abacha ya yi ruwa ya yi tsaki wurin yaƙi da masu adawa da gwamnati musamman ma masu rajin tabbatar da demokaradiyya a yayin da aka san Babangida da fara shi kuma abacha an san shi ne da haɗe fuska tare da kwama bakin gilashi a shekarar 1993 mulkin najeriya gagarin janar babangida bayan da ya soke zaben shugaban ƙasa na ranar 12 ga yuni don haka ya kafa gwamnatin rikon kwarya karkashin chief ernest shenikan amma ya bar janar abacha a matsayin ministan tsaro kuma magajin shenikan idan ta allah ta kasance a ranar 17 ga nuwamban 1993 kuwa janar sani abacha ya kawar da Shanaka ya kuma ɗora kansa matsayin shugaban mulkin sojin Najeriya. A jawabinsa na kama mulki, Janar Abacha ya rushe duk wani tsari na siyasa da gwamnatoci daga matakin tarayya har zuwa ƙananan hukumomi. Ya kuma sanar da ƙudurinsa na sauya tsarin mulkin ƙasa, ta yadda za a baiwa al'umma damar kafa jam'in siyasa na kansu. Bayan nan kuma za a sake zaɓuɓɓuka domin miƙa mulki ga farar hula. Ya kuma yi gargaɗin cewa gwamnatinsa babu sani babu sabo. sannan duk wanda ya ce masa kule a shirye yake ce masa cas to a bayan fage dai janar abacha ya zama shugaban kasa ne tare da goyon bayan chief mko Biola, wanda ya yi nasara a zaben da baban gida ya soki don haka ya kafa gwamnatinsa ne tare da ministoci farar hula cikinsu kuwa har da waɗanda abiola ne ya bayar da sunansu amma da abiola ya tabbatar da cewa abacha ba zai miƙa masa mulki ba sai ya sake shiri a ranar 15 ga mayun 1994 'yan gwagwarmaya da ƙungiyoyin ƙabilar yarabawa da masu rajin kare demokradiyya ciki har da ƙungiyoyin 'yan kwadago suka kafa ƙungiyar national democratic coalition wato nadeco a takaice domin tilasta janar abacha ya miƙa mulki ga abiola a ranar 12 ga yunin 1994 chief mko abiola ya yi wani jawabi a yankin efetedo da ke lagos inda ya rantsar da kansa da kansa a matsayin shugaban kasar najeriya sannan ya umarci rusassun gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da majalisun dokoki da su dawo bakin aiki nan take janar abacha ya sa aka kama abiola aka kulle daga nan ya sa aka rufe gidajen jaridu ya sauke shugabannin kungiyoyin ma'aikatan man fetur nupeng da pengasan sannan ya buɗewa masu zanga-zanga wuta a shekarar ne kuma janar abacha ya ƙara farashin man fetur sannan ya kafa asusun raran man fetur wato ptf a takaici ya naɗa tsohon shugaban ƙasa manjo janar muhammadu buhari ya jagoranci wannan asusun inda aka yi ta samar da ingantattun ayyuka musamman a fannin ilimi lafiya da titunan mota a bangaren tattalin arziki janar abacha ya ƙi yarda ya ci bashi daga ƙasashen waje duk da tayin da suka yi masa a farkon mulkinsa na ba da bashi mai rangwamen kuɗin ruwa amma mursisi ya ce ko sisi najeriya ba ta bukata kuma shi ne ya gina sakatariyar gwamnatin tarayya a dukkan jihohin da ke faɗin ƙasar nan haka kuma shi ne ya gina manyan asibitocin da ake kira federal medical centers wato cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnatin tarayya a birnin tarayya abuja kuwa janar abacha ne ya gina national hospital wato babban asibitin ƙasa shi ya gina rukunin gidajen 'yan majalisu na apo legislative quarters kuma ya ƙare shi ginin da janar babangida ya fara na zaurukan majalisun dokokin tarayya waɗanda ke tsakiyar birnin abuja bugu da ƙari shi ya gina rukunin gidaje na fa da masu sassa da dama a abuja janar abacha ne kuma yi kafa kamfanin sarrafa iskar gas na ƙasa wato nigeria liquefied natural gas limited a watan agustan 1994 janar abacha ya kaddamar da taron shirya tsarin mulki na ƙasa biyo bayan wannan taron ne gwamnatinsa ta kafa hukumar tabbatar da daidaito tsakanin shiyoyin najeriya guda shida wato federal character commission sai dai ɗaya daga cikin mahalarta taron tsarin mulkin manjo janar shehu musa yar aduwa tsohon mataimakin shugaban mulkin sojin najeriya zamanin janar olusegun obasanjo kuma ɗan takarar shugaban ƙasa zamanin mulkin janar babangida ya yi amfani da wannan damar ya sa taron ya iyakance wa gwamnatin abacha wa'adin miƙa mulki ga farar hula ranar 1 ga janairun 1996 wannan lamari ya girgiza janar abacha wanda yake da ɓoyayyen shiri na dawwama akan mulki don haka A watan Fabrairun 1995, Janar Abacha ya kama Birgediya Lawan Gwadabe da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Shehu Musa Yar Yar'adua da laifin yunkurin yi masa juyin mulki. Bayan gurfana a gaban kotun soji, aka yanke musu hukuncin kisa, amma a watan Yunin 1995, Abacha ya sassauta zuwa ɗauri bayan fuskantar matsi da ƙasashen ƙetare. A ƙarshen Oktoban 1995 kuma, wata kotun ta yanke wa ɗan gwagwarmayar inganta muhalli a yankin naja delta ken saro wiwa da wasu jagororin kabilar ogoni guda takwas hukuncin kisa ta hanyar rataya kotun dai ta same su da laifin kisan kan sarakunan gargajiya guda hudu na kabilar su ta ogoni waɗanda ke mara gwamnatin abacha baya ƙasashen turawa sun yi tir da wannan hukunci kuma sun nemi a yi musu afuwa amma ranar goma ga nuwamba a ranar da ake buɗe taron ƙungiyar commonwealth ta ƙasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka janar abacha ya zartar da hukunci wannan ya kawo mummunan saɓani tsakaninsa da turayen yamma da 'yan koransu na afirka har ma aka dakatar da najeriya da ƙungiyar commonwealth tare da haramta mata shiga gasar wasanni janar abacha ya ce sun tara kuma sun samu sai kawai ya karkata akalarsa zuwa ga ƙasashen china koriya ta arewa da libya amma a lokacin da yake yaƙi da demokuraɗiyya a cikin gida shi ne ya tura soji domin da da demokuraɗiyya a liberia da sierra leone a disamba 1995 ya ƙaddamar da hukumar zaɓe ta nekon wacce ta yi wa jam'iyyu biyar rajista a watan afrilun 1996 ya tuɓe sarkin musulmi ibrahim da suki inda ya maye gurbinsa da sarkin musulmi muhammadu macido a yunin 1996 kuma wasu 'yan bindiga da ake zargin janar abace ne ya tura su suka kashe alaja kudirat mai ɗakin chief a Biola, ta hanyar buɗe mata wuta lokacin da take cikin mota da rana tsaka a birnin Legas. abin mamaki shine yadda janar abacha ya taka kafa da kafa ya ji har gidan makokin ya yi musu gaisuwa sannan ya sa ladan dala amurka dubu arba'in da biyar ga duk wanda ya kamo waɗanda suka kashe ta a watan oktoban 1996 janar abacha ya ƙirƙiro ƙarin jihohi shida a najeriya jihohin sun hada da zamfara gombe nasarawa ikiti ebonyi da bayelsa a nuwamban 1996 kuma ya kafa kwamitin farfado da tattalin arzikin ƙasa na vision 2010 a disamban 1997 janar abacha ya kama mataimakinsa janar oladipo diya da wasu manyan ministocinsa irinsu janar abdulkarim adisa da janar tajuddin olarewaju bisa zargin shirya yi masa juyin mulki daga bisani kotun soji ta yanke musu hukuncin kisa sai dai kafin a kai ga zartar da hukunci, allah ya yi wa sani abacin rasuwa magajinsa kuma janar abdulsalami alhaji abubakar ya yi musu afuwa to daga nan ne hankali ya karkata zuwa ga al'amuran siyasa bayan da hukumar zaɓe ta nekon ta fitar da jadawalin zaɓuɓɓuka na ƙasa sai dai a watan maris na shekarar 1998 wata ƙungiya mai rajin ganin abacha ya dawwama a mulki wato youth honestly ask for abacha ta jagoranci gangamin tazarci a abuja wanda ta rada suna gangamin mutane miliyan guda wannan lamari na tazarci ya ƙara ya mutsa harkokin siyasa a najeriya inda su ma 'yan nadeko suka shirya wani gangamin matasa a ibadan ƙarƙashin ƙungiyar youth honestly against abacha inda suka bayyana rashin amincewarsu da tazarci a watan afrilu kuma gaba ɗaya jam'iyyun najeriya suka amince da abacha ya zama ɗan su na shugaban ƙasa ko da yake ɗan takarar jam'iyyar mdj mai suna alhaji muhammadu dukkan yusuf ya ƙalubalanci wannan matakin har ma ya bugo fastar adawa da tazarci inda ya jera tambayoyi kamar haka tazarce tazarce da me da rashin wutar lantarki da rashin tsaro da tsadar kayan masarufi sai dai wannan yunkurin nasa bai nasara ba domin kuwa shugabannin jam'iyyarsa sun kafe cewa janar abacha shine dan takararsu ne shugaban kasa a ranar bakwai ga mayun 1998 gungun 'yan siyasa 34 da ke fadin najeriya karkashin kungiyar g34 suka buƙaci janar abacha da kar ya amince da wannan takarar bayan su kuma chief gani fawayinmi da dr tunji braithwaite da alhaji muhammadu dukkan yusuf sun shigar da kara gaban kotu inda suka buƙaci a hana abacha tsayawa takara a nasa ɓangaren janar abacha ya yi gum ko cikin ku ce musu ba a ranar lahadi bakwai ga yunin 1998 janar sani abacha ya karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar ceto falasɗinawa yasir arafat a tashar jiragen sama ta abuja da yake arafat na kan hanyarsa ne ta zuwa morocco a nan suka gana sannan aka yi masa faretin ban girma ya shiga jirginsa ya lula da shi shi kuma janar abacha ya koma fadar aso villa a wannan daren aka sanar da 'yan jaridu cewa washe gari litinin da karfe 8 na safe shugaban kasa janar sani abacha zai bude taron kasashen duniya kan harkar yada labarai a abuja bayan nan zai tafi birnin wagadugu na kasar burkina faso inda zai halarci taron shugabannin kasashen afirka wato oau amma kuma babu zato babu tsammani cikin wannan dare na takwas ga yunin 1998 allah mai girma da ɗaukaka ya karɓi ran bawansa janar sani abacha a fadar shugaban ƙasa da ke abuja da gari ya waye kuma aka garzaya da shi zuwa mahaifarsa da ke birnin kano inda aka yi masa sutura aka binne shi sai dai ko ba faɗa ba kun san tilas ne wannan mutuwa ta fi ji'a ta jawo ce ku ce a najeriya an yi ta yama didin cewa kashe shi aka yi ta hanyar ba shi guba a cikin tufa yayin da wasu rahotannin ke cewa bugun zuciya ne ya in masa koma dai ya aka yi ita dai mutuwa ɗaya ce washe garin rasuwarsa majalisar mulki ta wucin gadi kamar yadda ake kiran majalisar kole ta mulkin soja a zamanin abacha ta tabbatar da janar abdulsalami abubakar a matsayin sabon shugaban ƙasa wannan gwamnatin ce ta fara tuhumar mukarraban janar abacha irin su babban jami'in tsaronsa manjo hamza al-mustapha da yi wa 'yan adawa kisan gilla da kuma satar dukiyar ƙasa bayan da soji suka miƙa mulki ga farar hula janar Obasan mai ritaya ya zama shugaban ƙasa bayan fita daga kurkukun abacha shi ma ya sako iyalinsa a gaba gwamnatin obasanjo ta faɗa da komarta kan 'ya'ya kanne da ma'aikatan gwamnatin janar abacha inda ta tuhume su da taimaka marigayin wurin aiwatar da kisan gilla da wawashe dukiyar al'umma a shekarar 2002 suka daidaita da gwamnatin obasanjo inda suka mayar da wasu daga cikin kuɗin da ke hannunsu sai dai matsi da tozarcin da iyalin janar abacha suka fuskanta ya jawo masa farin jini a arewacin najeriya har ma ake yi wa marigayi sani abacha taken sai bayan bakka suke kuma aka yi ta yayin ɗinka irin doguwar rigar da yake sawa har ƙasa wacce ake wa lakabi da tazarci amma fa zuwa shekarar 2022 gwamnatin tarayya ta ce ta kwato dalar amurka miliyan dubu uku da miliyan 650 kwatankwacin naira tiriliyan biyu da miliyan 737 da miliyan 500 a farashin gwamnati wanda ta ce janar sani abacha shine ya sata sai dai har yanzu akwai waɗanda ke cewa wannan kuɗin janar abacha ya taskace su ne a bankuna saboda kaucewa takunkumin karya tattalin arziki da kasashen yamma ke shirin kakaba a najeriya a takaice dai janar abacha ya amsa kirarin da hausa ke yi wa soji wato birgimar hankaka kowa ya ga bakinka zai ga farinka